ga watan biyar shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin shek abubakar mahmudu gumi wanda yake cikin anguwan ma'adu kaduna state nigeria mana roƙo allah subhanahu wata'ala ya sa ma abin da za mu faɗa albarka sannan ya karɓe shi ya sa ya zama karɓaɓɓe gare shi wanda kuma za mu kuskure mana roƙonsa ya gafarta mana idan ba a mance ba <clears throat> muna cikin karatun wannan littafi ne albarka wato littafin muwaffa na babban malami al'imamu malik bin anas wanda kowa daga cikinmu nan ya san wane ne wannan malami satin da ya wuce mun yi bayani muka ce akwai shimfiɗa wanda yake wajaba mu yi kafin a shiga asalin cikin wannan littafi kuma mun fara da bayani a kan tarihi na mawallafin littafi wato al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda ba mu gushe ba mana cikin tarihinsa mun tsaya satin da ya wuce akan abin da ya shafi iliminsa taya ne al'imam malik ya tafi ilimi sannan wani baiwa ne allah subhanahu wa ta'ala ya masa a yau za mu ɗora daga nan inda muka tsaya al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya yi nutso sosai wato kogi ne na ilimi na ɓangaren ilimi farko na alkur'ani mai girma da tafsirinsa sannan ɓangare na biyu ɓangaren ilimi na hadisi wanda idan aka ce ilimi na hadisi ga baki ɗaya al'imamu malik bin anas ya gane ɓangarorinsa riwayatan wa dirayatan bangaren riwayarsa da bangaren dirayarsa duk abin da ya shafi a mutunul hadis waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ababe da suka kunsa da riwayoyinsu da turuk nasu da duk abin da ya shafe su ne da fikihu nasu na hadis al malik bin anas da baki ɗaya ya ƙi hakan wannan bangare sosai shi yasa za mu fahimci cewa babban malami ne kamar yadda muka ji kuma muke cikin ji tunda har yau muna cikin tarihin wannan babban malami a haka ya yana da kwarewa sosai kogi ne a bangaren ilimi na sira wato tun daga abin da ya shafi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kuka wanda annabi ya je da wanda bai je ba da dai tarihi da baki ɗaya na musulunci duka wannan babban malami wato kogi ne a waɗannan ɓangarori haka bangaren abin da ya shafi luga al-lugatul arabiyya wato harshe na larabci da dukkan abubuwan da ta kunsa wannan duka babban malami kogi ne a waɗannan bangarori na ilimi wato ba fikihu bane kawai yake da ƙwarewa ko kuma a bangare na hadisi sannan ya tafi karatu kamar yadda muka yi bayani daga manyan malamai jigajigai wanda za mu yi bayanin wasu daga cikin sunan gaba insha allahu ta'ala abu na gaba shine wanda yau za mu yi tsokaci a kai akwai wasu ɓangarori da al'imawa malik bin anas ya bi su ko wasu hanyoyi wanda suka taimaka masa wajen ƙwarewa ta ɓangaren ilimi ƙwarewan da yake da shi da tsabagen ilimin da yake da shi waɗanne hanyoyi ya bi har ya samu wannan ilimi mai tarin yawa wannan shi ne abin da za mu bayani a kai insha Allah ta'ala sannan sai malamansa waɗanda ya karatu a kan su a wurinsu sannan sai ɗalibansa wanda su ma suka yi karatu a wurinsa sannan da malaman da ya tasiri da su a rayuwansa lokacin da yake raye ya taɓe karatu wajen malamai da yawa amma akwai wasu daga ciki wato ya fi tasirantuwa da su su ne ne duka za mu yi bayani a kansu insha Allah ta'ala abu na ƙarshe wanda za mu yi bayani a kai shi ne wani hanya yake bi wajen karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta hadisi ta ya ake yake ƙoƙarin gane cikin hadisi da istinbati nasa waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababe da za mu yi a lokaci a kan su a yau insha Allah ta'ala abu na farko wanda al'imamu malik bin anas ko hanya ta farko da ya bi wadda ta taimaka masa sosai ta ɓangaren ƙwarewa wajen ɓangaren ilimi da wannan malaka Allah subhanahu wata'ala ya masa abu na farko wanda ya taimaka ma al'imamu malik bin anas shine family dinsa wato usra nasa danginsa al'imamu malik bin anas a gidan da ya tashi gida ne na ilimi wanda su suka taimaka masa da ƙara tashbi'insa wato ƙarfafa masa wajen neman ilimi mun yi bayani satin da ya wuce mahaifiyar al'imamu malik bin anas ta kasance tana tura sa dukkan wani majalisi da ta na karatu dukkan wata halka ko inda ake karatu a lokacin in dai ta san wannan malamin ya san abin da yake kuma yana akan manhaji na ahlus sunnati wal jama'a tana tura al wa malik bin anas wajen wannan majalisin ko inda ake karatu ta ce ya je ya koyi karatu shi yasa ta kasance yayin da za ta tura su wajen rabi'a ibn abi abdurrahman wanda aka sani da rabi'atul ra'i wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman al-imam malik bin anas tana cewa idan ka tafi wajen rabi'a ta'allam min adabihi qabla ilmihi wato ka koyi ladubbansa da tarbiyyar shi wannan malamin kafin ma ka fara koyan wato madaran ilimi nasa ina fata ana tare da ni to kun ga mafi yawanci idan muka karanta tarihin magabata jigajigan malamai waɗanda suka rasu wanda suke kowane ɗaya daga ci za ka ga kogi ne na ilimi a haƙiƙa suna samun foundation wato ginshiƙi daga gida ne gidansu za ka ga amma dai mahaifi ko mahaifiya ko wani kakansu ko wani ɗan uwansu ko babbansa ko a ɗanuwan mutum ko ƙaninsa ko yayan za ka ga cewa wato ma'abuta ilimi ne sai kaga suna taimaka masa wajen ne wajen koyar ilimi din nan to shi al-Imam Malik bin Anas daga cikin abin da ya taimaka masa na farko wajen samun wannan tsabagen ilimi shine dangin gidan da ya tashi haka yana da kawunnai da bakwanai waɗanda suke masu ilimi ne sosai kuma ya ɗaru da sosai ɓangaren ilimi kamar yadda muka yi bayani mahaifiyarsa ta yi ya da shi sosai wato ta kula da shi sai abu na biyu wanda ya taimaka ma al'imamu malik bin ana samun wannan tsaba da ilimi da yake da shi ko allah subhanahu wata'ala ya bashi shine inda ya yi rayuwa ya yi rayuwa a madinatul muhawwara madina kuma da na annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san a man mamba ilmi wato nan ne asalin ilimi inda yake ne yake kokowa makokogan ilimi ne madina wato mafitan ilimi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi rayuwa a makkatul mukarrama yi hijira zuwa madinatul munawwara inda ya shekara wajen goma a madina to kun yi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shine yafi wannan kowa ilimi a wannan al'umma ko ba haka ba sannan bayansa ga sahabbansa wanda sun yi rayuwa a madina sannan tabi'ai sannan atba'u tabi'i kun ga al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya yi rayuwa a bi'a al'ilmiya wato wuri na ilimi to kuma duk wanda ya rayu a wuri na ilimi ko ya so ko ya ki za a ga dole zai yi mai zai tashi shi ma na ilimi ina fata ana tare da ni haka kamar wanda ya rayuwa a wuri mai kyau wanda yake mutane salihai shi ma wannan salihancin zai kama shi za ka ga ya ɗabi'antu da me wannan ɗabi'a na wannan garin Sabida laraba suna cewa a ɗabi'atu a sari'a tabi'a wato barauniya ce haka idan mutum zai rayuwa a wuri mara kyau ko wanda ba sa kula da ilimi ko wuri wanda yake ba mutanen kwarai ba ne za ka ga shi ma ya tasiranci da waɗannan mutanen shi yasa daga cikin abin da ya taimaka ma al'umma malik bin anas wajen samun ilimi shine garin da ya rayuwa a ciki har wasu ma masu mubalaga suna cewa gaba ɗayan duniya asalin inda ilimi yake sosai shine madinatul munawwara babu inda yake madina ilimi ina fata ana tare da ni. sannan imam malik bin anas a lokacin sa shi yasa ya tasirantu da fuqaha usaba inna na madina wanda muka yi bayani su a satin da ya wuce ya tace ilimi ko ya ya tsinci ilimi daga waɗannan fuqaha din ya maye madarin su bayan rasuwar su ko tafiyar su to saboda haka bi'an da al-Imam Malik bin Anas yayi rayuwa a ciki wato garin da ya rayuwa garin nan ta taimaka masa wajen musu da kwarewa wajen ilimi abu na uku wanda ya taimaka ma al-Imam Malik bin Anas wajen samun ilimi sosai wannan madaran ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shine malaman da ya karatu wurinsu al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya yi karatu wajen malamai masu ɗimbin yawa kai wasu daga cikin wanda suka rubuta tarihi na al'imam malik bin anas sun ce malamansa sun kai tara. malamansa sun kai nawa sun kai tara wanda ya karatu hurinsu hatta ire-iren su al'imamu zarkani da sun su wannan da ire-iren su a ah, sale a cikin ah, tahkikin da ya ma wani Eh, littafin muwatsa wanda ya tattaro riwayoyi wajen guda takwas da ire-iren su al-imamu dahabi a siyar alamin numara wasu malamai suka ce malaman su ɗari takwas wasu suka ce ɗari tara mafi yawanci ma sun fi rinjayar da ɗari tara waɗannan malamai gabaki ɗaya al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala suka ce ya haɗu da su ya koyi karatu wurin ido da ido ba wai ta kaset ba ko ta labari ko makamancin haka a ido da ido ya ci karo da su ya koyi karatu wurinsu wannan ya rubuta abin da zai rubuta ina fata ana tare da ni to kun ga wanda za a ce ya karɓi karatu wajen malamai ɗaya har ɗari tara ko ɗari takwas kun san koya ne dole ya samu karatu tun da malaman da suka kai ɗari tara ko ɗari takwas suna da yawa waɗannan malaman sannan bayan haka al'imam malik bin anas ba wajen kowane malami yake karɓan karatu ba sai malamin da ya san cewa lallai ya kware wajen ilimi sosai shi yasa sufyan rahimahullah ta'ala yake cewa ma ashadda al-imam malik bin anas intiqad rijal ko intiqad ar-rijal akwai ban mamaki sosai za ga ɗaiɗai ne suka ce al malik bin anas kula da malamai da za su karɓi karatu wurin sai sun tantance sun san cewa wannan malamin lalle siƙa ne sosai ta ɓangaren ilimi wato babu kokonto a kansa sai sun san da cewa ya ƙware sosai sannan suke karɓar ilimi a wurinsu to al'imam malik bin anas daga cikin waɗanda suke aikata haka to shi yana ɗaya daga cikin ko isyan yake cewa maƙalla ka samu mutum mai tantance malamai kamar a a malik bin anas wanda kafin ya karɓi a ilimi daga gare su shi yasa imam malik bin anas daga cikin abubuwan da aka ruwaito da gare shi saboda tsananin taharri wajen koyan karatu a wajen malamai yake cewa in na al-ilm din fanzuru amman ta'khudunahu inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudu ta'khudunahu lalle wannan ilimi da kuke karba ilimin addini wato wannan ilimi addini wanda kuke karba na shari'a lalle addini ne to fanzuru amman ta'khuduna anhu kafin karɓi karatu ku kalla wane ne ya cancanta ku karbi karatu a hannunsa ina fata ana tare da ni haka a arwaci daga imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala yake cewa laqad adraktu sab'ina mimman ya ƙoli ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle na rinki ko na samu malamai wajen guda saba'in waɗanda suke koyar da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hadihin asasin ya ishara zuwa ga masallaci wato haram wato ya samu malamai wajen saba'in suna koyarwa amma ne yake cewa fama uhaddithu anhum shay'an a ko fa ma haddastu an shay'an waɗannan wasu malamai guda saba'in da na same su ban taɓa koyon karatu daga gare su ba saboda ne ba wai ni ina kokonto a kansu ba ko ba su da amana ta ilimi yake cewa inda za ka ba ɗaya daga cikin su amana ko na gida ko na abu makamancin haka zai baka wannan amanan yadda ka bashi ko na dukiya ba zai taɓa ci ma amanar ka ba yake cewa amma illa annahum lam yakunu min ahli hadha ash-sha'n a gani na cewa ba malaman ilimin hadisi bane ina fata ana tare da ni to kun ga wannan yake nuna cewa al imamu Malik bin Anas ba wajen kowane malami ya karbi karatu ba shi yasa wasu malamai suke cewa dukkan wanda ya ya fidda musu hadisi a muwatta dukkan su a wurin imamu Malik fiqa ne wato dukkan su masu ƙarfi ne duka kowane daga ciki a an yadda da shi bangare ta ilimi duk da dai kamar yadda muka yi bayani akwai mutum ɗaya wanda malamai suka mai inkari suka ce ya fi da shi a cikin muwatsa ya rawaito hadisi da gare shi amma yana da rauni shine abu umayya abu kusurin ibnu abin bakari ina fata wazo abu nawa kenan muka ambata daga cikin ababen da suka taimaka ma al'imam malik bin anas wajen samun ilimi guda nawa muka ambata a na'am na'am na'am da kuma gari masha Allah a to mun abubuwa uku kenan sai na hudu shine aquwatu zakira a zakiratu thaqila al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ba shi taikin kwakwalwa na haddace abubuwa da na fahimta sosai yana karanta hadisi karanta shi za ka ga yayi ne ya haddace shi wannan baiwa ce al'imamu malik bin anas Allah subhanahu wata'ala ya masa shi yasa aka rawaito da gare shi yake cewa su ati sa'id da manan na kasance ina zuwa wajen sa'idu ibn musayyab da ire-iren su alkasim ibn muhammad da ire-iren su salama ibn abdurrahman ibn auf da wasu daga cikin tawagan malamai ya ambata sunayensu ya ce idan na je wurinsu a yini zan je wajen wannan in karɓi hadisai guda hamsin zuwa ɗari idan na gama in je wajen wancan malamin shi ma in karɓi hadisai hamsin zuwa ɗari yake cewa sannan sai in tafi gida yayin da na tafi gida ina zuwa gida ba na bukatar in yi muraja'a duk yawan waɗannan malaman da na je na karɓi hadisai guda ɗaya har ɗari a wajen kowane daga ciki a nan take na haddace su to kun ga wannan baiwa ce inda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma kowa wannan baiwan da ƙila kowa ya zama babban malami amma za ka ga wani hadisi ɗaya sai ya nana tashi sau ɗari wani sau ɗari biyu wani sau dubu ma kafin ya haddace shi amma su al'imam malik bin arif Allah ya hore musu da zaran sun ji sun yi mai sun haddace shi wannan abun yana ɗaya daga cikin ababe waɗanda suka taimaka ma al'imam malik bin anas wajen tabashuri wato wajen nutso da sani da koyon ilimi sosai wannan kware wanda ya wajen ilimi a lalle Allah subhanahu ta'ala ya ba shi kwakwalwa wanda suke mai saurin fahimta kuma mai saurin hadda abu na biyar shine alkitaba alkitabatu al malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya kasance yayin da yake koyar karatu wajen malamai bayan ya karfi karatu yana ƙoƙarin rubuta wasu cika da ya karba shi yasa daga cikin abin da ake rawaitowa ma kutiba qarra wa ma hufiza qarra duk abin da ake rubuta zaka ga yana ne yana tabbatuwa amma abinda ake haddacewa za ga wata sa'a yana bushewa shi yasa wani daga cikin salaf yake cewa ah, ita hadda wata sa'a uce mu mutum take za su iya haddace abu kamar fatiha amma lokaci daya sai mai mutum ya manta wannan abu to shi yasa daga cikin ah, abinda yake taimaka ma mutum wajen karatu shine duk abin da ya rubuta shi ya kasance yana da ɗalibin ilimi da inda zai yana rike da bayaranta da kuma mai da addasta wato littafin rubutu yana jin wata fa'ida sai ya sauri ya ina fata wa shi yasa wani daga cikin salaf yake cewa qayyidul ilma bil kitaba a shi ilimi ku dinga kayyade shi da rubutu wato ku dinga kiyaye shi ko haddace shi da da rubutu to imam malik bin anas ya kance yana bada kulawa sosai wajen rubuta ilimin da yake karbowa daga malamansa sai abu na na shida daga cikin ababe da suka taimaka kama al-Imam Malik bin Anas wajen arewa a bangare na ilimi shine at-tamassuk bil kitabi wa sunnah wa mutlaq al-fahm al-Imam Malik bin Anas a lokacin da ya fara rayuwarsa ta ilimi ya karkata ne zuwa ga karatun alkur'ani mai girma da ilmomi da suka shafe sa sai na biyu kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ilmomi da suke da alaka da shi da kuma kyakkyawan fahimtar alkur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to concentration da kulawa da al'imam malik bin anas ya ba bangarorin nan guda biyu to sun taimaka musu sosai wajen kwarewa ta bangaren ilimi saboda ra'sul ulumi shine ginshikin ilimi a yana koma ma littafin Allah ne subhanahu wa ta'ala da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu kwarewa a bangarori guda biyu din nan to sauran bangarori insha Allah ta'ala za su kasance mafi sauki a gare shi insha Allah bal sauran bangarori ma za ku ga duka suna karkashin waɗannan bangarori guda biyu na ilimi wato alkitab wa sunna littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam anan nake so in janyo hankalin mutane Ah, da dama mutane wata sa'a za ka iya zuwa masu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance a ah, mazhaba ta malikiya kila akwai wani kauli ko wani zance wanda ya saba ma wannan hadisin to kana kawo musu hadisi ka ce sai su ce ma ai al malik min Aras ya ce kaza ina fata wa to anan yanzu mun karanta <clears throat> daga yau cewa al Malik bin Anas shi karan kanshi farko da ya tashi abin da ya bashi kulawa shine littafin Allah da ne da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin ababe guda biyu din nan yayi ta kokarin ya bude kwakwalwarsa da fahimta ya dinga ba da fatawoyi da ra'ayoyi nasu da ijtihadat nasa ina fata an gane to wannan wasu maganganu da ake cirowa ko ake hikayen su daga littattafai na malikiya idan muka ɗaukin daga matanin akhdari har zuwa abin da shafi ishimawi iziya risala mustasarul khalil da su askari da sauransu su mudawwana za ku ga wasu maganganu a fahimta ne na al'imama malik bin anas wasu kuma za ku ga na ɗalibansa ne maganganunsu ne wato suka gina a gwargwadon abinda suka fahimci malamin su ya ya tafi a kai wasu maganganun ba wai na al'imamu malamin anas ba ne mu ba ina fata an gane to al'imamu malamin bin anas da kansa yake cewa inna ma ana basharun mislukum lalle ni mutum ne wanda yake kamar ku ni mutum ne wanda yake kamar ku wa usi zan iya yin daidai kuma zan iya yin kuskure a rayuwana gabaki daya fanzuru fi ra'ayi yayin da aka ce maku al-Imam Malik bin Anas ya ce kaza to maganan da zan faɗa ku kalle shi yayi daidai da littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da daidai ba ina fata wa fa kullu ma wafaqa kitab sunna dukkan na da aka hikayen to maku ko aka ba ku labari ni na ce idan ya yi daidai da abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma ko sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallam to yake cewa fakhudhu bihi sai ku yi mai riko da shi wa ma khalafa fatruku amma duk abin da za a ce muku al-imamu Malik bin Anas ya ce kuma ya sa'a ma alqur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to fatruku ku bar shi kada ku yi riko da shi kada ku karbe shi ina fata an gane wannan al'imam malik bin anas shi ya faɗi wannan zance duk duba littattafai da suka yi bayani a kan muwatsa shuruh na muwatsa da tarihi na al'imam malik bin anas za ku samu wannan magana a ciki Sabida haka babu wani dalili da wani zai zo yanzu misali ya yi tamassuki da wani ra'ayi wanda shi biya ma da tabbatin cewa al'imam malik ya faɗi wannan zancen ya ɗauke shi ya bar ne a suna na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace ai al-imam malik bin anas ai shi ma ya san da wannan hadisi wanda ba haka bane a duniya babu wanda za a ce da wannan ya san dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kai sahabbai karan kansu wasu hadisai suna koye musu wasu hadisai ya ba su san su ba su san su to ina ga wani su haka tabi'a haka haka atba'u tabi'in to saboda haka ya ɗan uwa ya kamata mu fahimci wannan cewa al-Imam Malik bin Anas bai nuna cewa shi ma asuli bane ya nuna cewa kamar yadda za mu ƙara karantawa nan da ya nuna cewa dukkan zance da za a kawo muku cewa ni na faɗe shi in yayi daidai da abin da ya cikin alkur'ani ko sunna ku yi min karɓe shi idan ya saba ba ko ya ci karo da abin da ya zo cikin alkur'ani ko sunna an samu contradiction ta'aru taro to ku bar na ku rike abinda ya zo me cikin littafin Allah ko sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam Malik bin Anas daga cikin zantuttuka da ake aka karbo da gare shi ko aka rawaito da gare shi wanda ke ƙara tabbatar da wannan yake cewa ma qallat al-athar fi qawm illa zahara fihim al-ahwa bai taɓa yiwuwa a ce a mutane suna riko da ra'ayoyi suna barin dalilai na alƙur'ani da sunna ba a ce son zuciya ya yawaita a wannan al'umma ina fata an gane dimo muka bar littafin Allah da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle zaka kowa ya zo yana bada fatawa ko yana magana da san ra'ayinsa kuma yayin da aka koma ana jin ra'ayi ana bar littafin Allah ko sunna to lalle halaka ta ji sannan haka an ruwaito daga al-imam malik bin anas yake cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowane mutum a duniya za a iya ɗaukan zancensa kuma a mayar da shi wato zai iya daidai a ɗauka zai iya kuskure a bari sai ma'abocin wannan kabarin ya ishara zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai wanda ya taimaka ma al'imam malik bin anas ta ɓangaren ƙwarewa wajen ilimi shine kamalul aqli kamalul al'aqli kaifin hankali malik tun ta mutum ne wanda yake mai kaifin hankali sosai zance ko magana idan ta fita bakinsa za ka ga akwai hikima a cikinta wato ire-iren wauta ko maganganu waɗanda ba su dace ba ko magana wanda mutum zai a ce wannan ba kima bai dace a ce kamar ka kafa wannan ba ba za ka taɓa jin imam malik bin anas ya furta irin wannan zancen ba tun yana ka Allah subhanahu wataala ya ba shi ne dattako da kuma iya zance da hankali sosai wanda tun yana yaro za ka ɗauka babban mutum ne shi yasa malamin sa rabi'a yayin da yake zaune imam malik yana shigowa sai ce ja al'aqil yana ganin al'imam malik bin anas sai ce lalle ne hankali wanda Allah ba shi kaifin kwakwalwa da ilimi da hankali ya zo wannan majalisi na wato sai ce dakara ko ja al'aqil har ya masa laqabi da al'aqil kamar yadda al-qadi iyad ya faɗa a littafin tartibul al-madad haka abdurrahman ibnu mahdi rahimahullahu ta'ala cewa laqitu arba'a na haɗu da jigajigan malamai guda hudu na farko al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala sai na sufyan sai na uku shu'ba ibn al-hajjaj sai abdullah ibn al-mubarak yake cewa waɗannan jigajigan malamai ne sosai na ɓangaren ilimi da hadisi da sauransu da fiqh da sanin littafin Allah amma duk a cikin hudun nan ban ga wanda ya kai al'imamu malik bin anas kaifin hankali ba da kuma haiba kwarjini wanda kana ganinsa za ka ka samu haiba a tattare da imamu malik wato za ka ga kana jin kwarjininsa kana jin shakkansa wannan baiwa ce wanda al'imamu malik bin anas allah ya masa mun faɗi dalilin wannan haiba darasin da ya gabata sannan yake cewa ni ban taɓa ganin mutum mai tsoron Allah wanda tana ganin shi zai tuna ma Allah subhanahu ta'ala ba kamar al-Imam Malik bin Anas sannan daga cikin ababe da suke nuna mana taikin hankalinsa shine natsuwarsa da kuma rashin magana al-Imam Malik bin Anas ya kasance mutum ne mai natsuwa baya magana sai abin da ya kasance dole su yayi magana kuma wannan shine al'ada na salihai ba wai mutum ya zama kamar rediyo ba idan ya fara zance baya yankewa shine labari da wannan da wannan wasu ma mutane ma suna ba da labari domin su ba da dariya za ki ga mutum zai zo ya dinda ba mutane labarai da gaskiya da ƙarya ba dun komai ba sai su dinga yin dariya to kun ga wannan bai dace ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wanda ya kasance yana da yawaita surutu to da wahala ka same shi bai da karya a rayuwarsa ne yawaita surutu da wahala ka same shi ba makareci ba to saboda haka magabata na kware sun kasance magaran su a yini za ka iya kididdigawa kalmomin da suke faɗa a yini za ka iya ƙididdigawa shiruɗin da suke babu abin da suke sai istighfari da tasbihi da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan shine al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi duk wani in ya zauna sabai suke cewa ba ma iya ƙididdige istighfari da yake a sai istighfari fiye da sau ɗari sau kamar yadda hadisai suka tabbata haka abdurrahman ibn mahali rahimahullah ta'ala yake cewa daga cikin abin da yake nuna mana haifin hankalin al'imam malik bin anas shine hatta a bangaren fatawa na ilimi bangaren fatawa na ilimi al'imam malik bin anas baya gaggawa wajen ba da fatawa baya gaggawa wajen ba da me wajen ba da fatawa ba irin mu bayan ana jefa ma mutum tambaya za a ga yi sauri ya ba da ansa sai ya tsaya ya yi tunani akan wannan ansan wannan tambaya sabida ita fatawa abu ce wanda take mai hatsari sosai shi yasa irin ibn al-qayyim al ya suka rubuta littafai akan fatawa a ilamin ar a rabin alim wanda ya yi bayani sosai a cikin wannan littafin a akan ne. a fasawa masu signature ko masu magana da yawon wa Allah subhanahu wata'ala ina fata ana tare da ni Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa a so da dama za a tambaya Imam Malik bin Anas wata mas'ala ba zai iya bada ansa ba sai ya kwashe dare gabaki ɗaya yana bincike a wannan matsala sai washe gari sannan ya bada ansa a kanta haka yake cewa ba mamaki wani zai tambaye shi tambaya ba zai ba da ansa ba sai bayan wasu kwanaki ma sai ya je ya ƙara nazari a kan wannan ansan wannan tambaya da ilimi amana ne domin idan ya zo ya ba da fatawa ko ansa a kan wannan tambayan a kuskure wannan ya je ya ci gaba da aikata wannan abin to kun ga shi ya ɗora shi a kan kuskure sai shi da wannan ne nake son in janyo hankalin ɗan uwana ba a son gaggawa wajen ba da fatawa shi yasa da dama malamai suka yi inkari na abin da ake ce masa as'ilatul mubashara mutum ya shiga cikin channel wato gidan rediyo ko gidan tv a buɗe waya ko a mamban waya mutane direct suna kira suna mai tambaya yana bada da ansa ya zama shekul islam na zamaninsa dukkan wata tambaya ta duniya za a tambaye kuma a nan take zai bada kun ga wannan dole ne irin wannan akwai akwai matsala a ciki a ce a ma tambaya dukkan wani abu fa aka ba da lambar waya dukkan wani bangare ne dukkan wani wanda wanda yake da wata tambaya zai jefa maka kuma kai a nan zaka ba da ansa shi yasa a shek abu ishaq al ne. wata ran yake bayani akan bal yake cewa wani babban malami ina ga da dama sun san shi wanda kogi ne a bangaren ilimi na hadisi da sauransu yake in tara irin wannan asila al-mubashira yake cewa baya dacewa bal yake cewa yana ɗaya daga cikin disadvantage na me na tanas na wannan zamani. saboda dole ne wata wata mas'ala kai da za ka iya ihaƙan malamai ne suka ce a kai to idan ire-iren su al-imam malik bin anas ana jefo musu tambaya ba sa saurin bada sai sun je sun yi nazari ke ta hannun ma yake cewa wata sa'a akwai wata mas'ala wata ran imam malik bin anas yake cewa ya ɗau shekara ashirin yana bincike a kanta sannan ya bada ansa tambaya aka mai amma sai bayan shekara nawa ashirin sannan ya bada ansa a kan a kan wannan tambaya to imam malik fa kowa ya san wani ne imam malik bin anas to saboda haka a takaice kamalul aqli wato kai ta kokolwa shine abu na bakwai waɗanda suka taimaka ma al-Imam Malik bin Anas wajen kwarewa da nutso ta bangare na ilimi sai abu na na takwas shine al-mayrul qawl ila ta'ammul al-ilmi ila ta'ammul al-ilmi al-Imam Malik bin Anas ya kasance mutum ne wanda a dukkan wata aya ko hadisi da zai karanta kamar yadda za mu yi bayani nan gaba yana tsayawa ya yi nazari sosai akan menene wannan ayan ta kunsa ko wannan hadisi ya kunsa ina fata an gane sai ya tsaya ya yi bincike akan wannan hadisin ko wannan ayan akan fikihunta da ka'idodi da ya sanya da ya sani kuma na ɓangaren ishihari wato baya gaggawa wajen fasara aya ko wajen fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya bi diddige me ya sahabbai suka tafi a kai sannan me ya tabi'ai da asba'u tabi'i sannan sai ya riko da zancen su da kuma roƙon Allah eh, idan ya roƙi Allah a buɗin da Allah ya masa sai ya ba mutane fatawa ƙarƙashin wannan buɗin da Allah ya masa ina fata an gane abu na tara wanda ya taimaka ma al'imam malik bin anas wajen ƙwarewa ta ɓangare na ilimi shine istifa'ul ma'arifa wato yana tantance ilimi ba kowane abu yake riwaitowa ya koyar da mutane ba haka ba kowane abu yake da ya karanta shi ko zai zo ya ba mutane wato ba haɗin laila ba ne ba haɗin laila ba ne an gane ba irin mai tattaro dukkan wani abu ba ne ilimi ko karatu idan ya ɗauko shi kafin ya koyar da shi ga mutane sai ya tsaya cancanci wannan hadisi ko wannan ilimin kafin ya ba mutane labarin wannan ilimi ba a kawai duk abin da ya tarkato yake koyar da shi ba ba a haka ta bangaren ilimi dole ne duk abin da za ka koyar da kasance kayan nazari ta ga wannan al'umma za su fa'idanta da shi ko ba za su fa'idanta da shi ba sannan malamai sun rinjayar da wannan abin ko ba su rinjayar da shi ba abu na goma A al'imam malik bin anas ya kasance hadisai da yake roitowa wato baya ba hadisai masu rauni kulawa su ya ci itimami da hadisai waɗanda suke ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisai masu rauni da ruwa waɗanda suke masu karya ƙarya al'imam malik bin anas ya kasance baya ba su concentration wato yana concentration ne akan hadisai waɗanda suke sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abin da ya taimaka wa alimam malik bin anas wanda yake shine na sha ɗaya shine a <clears throat> ƙoƙarin raddi da yan bidi'a da kuma waɗanda suke ƙirƙira hadisai na ƙarya suke jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan al'imam malik bin anas yana kokarin yi masu raddi kan cewa ababe da suke bai dace da kuma ya bayyana aibobinsu da kurakuransu ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce waɗanda kuma suka kasance suna rawaito hadisai na ƙarya ko suna ƙirƙiro hadisai na ƙarya suna danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasu gida-gida sannan da manufofi daban-daban daga cikinsu akwai waɗanda suke kirkiro magana wanda sun san annabi ma bai ma faɗi wannan zancen ba amma su danganta su ce ai annabi ne ya faɗi wannan zancen kuma annabi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wato wanda ya kasance yana kirkiran ƙarya yana danganta shi zuwa gare ni ya san da cewa lalle idan bai daina ba har ya mutu sakamakon sa shine ne shiga wuta wa iyyazu Allah ya fadi a ah, akwai ra'irar su nuh nuh ibn abi maryam wannan nuh ibn abi maryam ya kasance yana ɗaya daga cikin makaryata wanda suke kirkira hadisi suna jinjina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi karan kanshi ya san ƙarya ne amma shi nuh ibn abi maryam ya kasance yana yi ne wai saboda neman lada da kusanci ga Allah subhanahu wataala <laughs> kyakkyawan niyya ya kasance yana yi wata ran aka gan shi ya dare yake kwashewa gaba ki ɗaya dare baya bacci yana ta rubuta hadisai yana create kan hadisai daga kwakwalwansa da kansa yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya faɗa ba ya ji surorin alqur'ani gaba ki ɗayansu ya rubuta masa fada'i wato falala in ka karanta yanzu kamar suratul waqi'a da abin da ake rawaitowa in kana son dukiya da arziki da kuɗi ka daga karanta me suratul waqi'a kun ga wannan hadisi ne na ƙarya akwai wanda ya je ta karanta ta ta karanta ta yi watanni yana karanta ya ce amma har yau ko min gan ba ta shigo mai yana da cikin talaucinsa ina fata wazo to saboda haka wannan duka hadisai ne na ƙarya nuh ibn abi mar'a saboda ne ka kirkira falalan surori ka jingina su zuwa ga annabi kace hadisai ne ce saboda na ga mutane sun shagalta da karanta fikihu na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala da maqali na Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq sun kaurace mu alqur'ani ba sa san alqur'ani karanta littafin Allah ni kuma naga taya za a ce littafin Allah subhanahu wata'ala an bar shi an ji ana karanta wasu littattafai sai kawai na kirkira waɗannan hadisai na ke su jingina su zuwa ga annabi domin a karkato wajen karatun ne karatun alkur'ani kun ga shi yayi da ni da kyakkyawan niyya amma duk da haka wannan kuskure ne kuskure ne mai ɗinnin yawa shi yasa ibn hibban yake cewa nuh ibn abi maryam wani shek google ne ɗan bogul yanzu komai ya tattaro ko kana danna zai kawo ma komai to ibn hibban da ya zo wajen tarjaman nuh ibn abi maryam ya yi ta'aliki a kai yake cewa dukkan wasu ɓangarori za ga Nuh ibn Abi Maryam yana tattaro su na ilimi ya tattaro komai amma ban da abu ne shine da gaskiya <laughs> babu gaskiya a cikin a cikin maganganunsa amma komai ya tattaro to saboda haka wani ban mamaki ma ran kawai Nuh ibn Abi Maryam ya ga mutane wata wasu ne sanci cin biredi sai ya kirkiro wani hadisi sai ya ce inna allaha qala rasulullah inna Allah yuhibbul khubza <laughs> lalle Allah subhanahu wata'ala yana son biredi da masu cin biredi saboda haka a <laughs> to kun ga wannan akwai matsala sosai wai Allah yana son masu yawan cin biredi da ya ga mutane sun ta wajen cin mai wajen cin biredi to kun ga wannan wadu a bayyana na cewa wannan hadisi ne na ƙarya ina fata an gane ko tukuri da ka alimama da zina ana Anas ire-iren su bin Abi Malik da maganganun su ya kasance baya ne baya kula su yana cin abin da ya taimaka masa wajen kwarewa wajen ilimi yana karkata zuwa ga hadisai ingantattu hadisan da suke bayani akan falalan surori ko talatin da su ce ba wai kowace sura ba kamar yadda shi ya abin nan haka daga cikin waɗanda suke suke ƙirƙiro hadisai na ƙarya akwai wanda za ku ga sun kawo matani mai kyau matani ingantacce sun sanya masa ne sanadi wanda yake mai rauni ko aka san haka akwai waɗanda ya kuga sanadi kuma sai su yi taklidinsa sai su juya shi an gane ko wasu da gangan wasu da kuskure wasu kuma da wata manufa to saboda ka ire-iren waɗannan gabaɗi ko kuma su ke sun ji wannan daga annabi kuma ƙarya ne ba su ji ba to waɗannan da baki ɗaya alimama da gani anas ya kasance baya karɓar hadisi daga gare su waɗannan maganganunsu a baya karɓa wannan yana ɗaya daga cikin abu da ya taimaka ma imam malik bin anas wajen ƙwarewa ta ɓangaren ilimi wannan abu na nawa kenan muka faɗa na goma kenan ko abu na gaba na na sha ɗaya al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya kance mutum ne mai tsanani sosai wajen a karɓan ilimi wato yana da tsanani har wasu ma suna ganin kamar al'imam malik bin anas tsananinsa ya wuce abin nan saboda yadda yake inaya kafin ya karɓi hadisi shi yasa al'imam malik bin anas allah ya ji kansa da rahamarsa eh, baya ganin ruwaito hadisi da ma'ana baya ganin ruwaito hadisi da ma'ana yana ganin duk lokacin da za ta ba da labarin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ce wanda an yi safani a kan ta bangaren malaman ilimi yana ganin sai dai ka ba da kalmomi kamar yadda annabi ya faɗa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal kaza kaza kaza kada ka canza kowace kalma a ciki ina fata an gane Yadda za ka kawo aya na alqur'ani haka za ka dinga kawo a lafazza na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da zai ana ganin an rawaito da gare shi yana ganin rangwamen irin canzan harafi na wawo ko fa wanda ba zai canza ma'ana ba yana ganin babu da shi a can haka waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababe waɗanda suka ce makama alimawa malik a bin anas rahimahullahu ta'ala ta ɓangaren koyon karatu da ilimi wanda ya ba shi dama ko suka ba shi dama wajen nutso da kuma tabbatori ta ɓangaren abin da ya shafi ilimi abu na gaba wanda muka ce za mu yi bayani a kai shine wani hanya imam malik bin anas ya bi wajen fahimtar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin motsa da za mu karanta za mu ga duka hadisai ne na annabi a cikinsu duk da wasu akwai maganganu na sahabbai da kuma wasu a maganganu na tabi'ai da makamancin haka da kuma wasu ra'ayoyi na al'imam malik ɗin da ya kawo to amma a waɗanne wani hanya al'imam malik bin anas ya bi wajen wanda ya taimaka masa wajen fahimtar kyakkyawan cikin kun ga misali yanzu littafin muwatsa littafi ne na hadisai amma kuma hadisai ne wanda suke na fikihu sosai a ciki akwai fikihu wanda ke son ya san fikihun imamu malik bin anas to ya karanta mai littafin muwatsa abinda malamai suke cewa kenan in dai kana son ka san kyakkyawan fikihun na mazhabar malikiyya to karanta littafin muwatsa da kuma almudawwana al-mudawwana wanda tambayoyi ne aka yi ma Imam Malik bin Anas ya bada ansa littafi ne wanda ke umda a mazhabar Malikiyya Imam Malik bin Anas hanyar da ya bi shine idan ya karbo hadisi ya karbo wannan hadisin sai ya bi maganganu na magabata wanda suka zo sa ya duba me suka ce akan wannan hadisi idan ya duba me suka ce akwai ka'idori da shi kuma ya sanya ta bangaren ishtihadi da wasu daga cikin malamansa qawaid usuliyya da qawaid al-fiqh da sauransu sai ya gina wannan hadisin da maganganai na maganganu na sahabbai da na tabi'ai da tabi'u tabi'in sai ya tsora maganganunsu su gabaki ɗayan su akan waɗannan ka'idodi na istinbal an gane ko <coughs> idan ya dora sannan sai ya fasara kowane hadisi wato kowane hadisi sai ya tattaro aqwalul ulama gabaki ɗaya me malamai suka ce akan wannan hadisi idan ya tattaro sai ya zo ya gina da ɓangaren fiƙo da ɓangaren shari'a da ɓangaren tsawari wato ƙa'idodi da malamai suka sa na iskin ba sannan sai ya ce to wannan hadisin da al'amarsa shi ya sa misali za mu buga kaɗan daga cikin fasawoyin da ya bada wanda za mu gani a cikin muwatsa insha Allah ta'ala ƙarƙashin hadisin da al'imamun bukhari ya fi da cikin sahihin nasa da waninsa daga cikin ma'abuta hadisi a hadisin ibn abbas man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin sai ya ridda so ku kashe shi al-imam ibn anas ya ba da fatawa karkashin wannan hadisi yake cewa wanda ya ridda din nan idan ya kasance munafiki ne munafiki wanda nifaqul akbar wato munafunci babban munafunci wanda yake a cikin zuciyarsa dama kafirci ne a ciki amma yana bayyana ma musulmai cewa yana tare da su waɗanda Allah ya bada labarin su ne da da ko minan nasu man yaqulu amanna billah wal yawmil akhir وما هم بخالقون الله والذين آمنوا وما يخالقون وما يتبعون إلا ma وما to yake cewa idan ya kasance irin wannan munafikin da ya rinda to hukuncinsa shi ne kisa ba za a ba shi damar ya tuba ba wanda ya rida inda yana cikin wannan irin munafancin yana nuna mana cewa dama shi yana tare da mu alhalin kuma munafiki ne to kawai kisa za a yi ba za a ba shi damar ya yi ba ya tuba ba da cutar musulmai da saboda irin waɗannan munafukan illan da suke ma addinin musulunci wasu ya illan da kafirin bayyana yake saboda kafirin bayyana da ma an san shi baya shiga shi ne san asra na ku sirrin amma wannan zai zo ya shige ku ya san sirrin ku sannan sai ya dinga maku makirci kuma bai yake cewa idan kafiri ne kuma idan idan musulmi ne wanda yake ba wannan sulki ba da ya yi da su za a ba shi damar ne a damar ne ne ya tuba idan bai tuba ba sannan sai a yi ne sannan sai a kashe shi to matsala ko wanda ake saɓani a ciki ire-iren su a fa ibn abi rabah a ra'ayin su dukan wanda ya ridda a ra'ayin a fa eh, da wasu daga cikin tabi'a idan mutum ya yi ridda ya kasance asali shi musulmi ne an halitta shi akan musulunci ya yi ridda to wannan mutumin ba za a ba shi damar turuwa ba kashe shi za a yi direct amma idan asalinsa ba musulmi ba ne wato shiga musulunci ya yi sai daga baya ya ridda to shi wannan za a iya ba shi damar ya turuwa an gane ko tun da dama asali ba a fi shi a musulunci ba kila wannan musuluncin da ya yi wani ya za a ƙara ya masa shugaba shi yasa ya irin sa ta ibn ba su suke da wannan ra'ayi jamhurin malamai ta suke ganin cewa duk wanda ya rage inda ya musulmi ne to za a ba shi daman ya tuba wannan shi ne abinda jamhurin malamai suka tafi a wannan matsala A abu na gaba ne bayani akan malaman al-Imam Malik Anas mun yi bayanin cewa adadin malaman al-Imam Malik Anas wanda ya karfi karatu da gare su a rayuwar sun ke ɗari kafa zuwa ɗari tara yana ya sa imamu zakani da eh, imamu zahari wasu ara duka a sun yi wannan bayani amma wasu malamai suka ce malamansa wanda ya ambace su a cikin muwatta sun ke wajen malamai saba'in a ciki alimamu yi a cikin atalwiyar hawaii wanda yana ɗaya daga cikin sharhin muwatta waɗanda suke shi ne sharhi ne wanda yake mai kyau kamar yadda za mu yi bayani nan gaba a can sharhin da ya kamata a ba su kulawa wajen eh, littafin muwatta yake cewa sahabbai daga ciki wanda nawa malik ya kinta masa a muwatta sun kai talatin da eh, da biyar mata ya kuma za su kai ashirin da nawa ashirin da uku ina fata an gane to a takaice ne a wasu masantawa adadi masu dimbin yawa wannan matsalan za mu zo mu cikakken bayani a kanta nan gaba insha Allah ta'ala A imam Malik bin Anas malaman sun kasu gida biyu kashin farko na malamansa cewa malamai ne wanda ya karɓi karatu a wurinsu suna sannan su ma sun karbi karatu a wurinsa ina fata an gane ko kai wasu malamai suke ganin cewa mafi yawancin ma malaman da al'imama malik bin anas ya karɓi karatu a hannunsu su ma sun koyi karatu a hannunsa wato wanda yake nuna mana kwarewa da baiwa da Allah ya yi ma al'imam Malik bin Anas a ce malaminka da ya koyar da kai kuma daga baya ya zo ya karu da kai ɗan daga cikinsu akwai <clears throat> a baffansa abu sahal wanda eh, ya tafi karatu a wurinsa wanda baffa ne gare sa sannan akwai rabi'a ibn abi abdurrahman wannan yana ɗaya daga cikin wanda al Malik bin Anas ya fa'idanta da shi sannan akwai Muhammad bin Muslim bin Shahab al wanda shi ma ya koyi karatu a wurinsa shi wannan Muhammad bin Muslim bin Shahab al ya karɓi tafsirin al'kur'ani a wurinsa sannan da sharhin wasu daga cikin ayoyi ko kalmomi masu wahala da kuma bangaren hadisi ya karba daga gare shi da sharhin kuma bayani akan wasu ne hadisai wanda suka masa tsauri bai gane su ba akwai yahya ibn sa'id al-ansari shi ma imam malik bin anas ya karbi karatu daga gare shi akwai irin su musa ibn uquba akwai irin su hisham ibn urwa akwai irin su yahya ibn tasir akwai irin su yazid ibn al-had waɗannan gabaki ɗaya al-imam malik bin anas ya karbi karatu daga gare shi an gane ko kamar yadda muka ce sun kai wajen ɗari nawa takwas zuwa tara, amma wannan mutawa ne kaɗan daga ciki wanda suka fi shahara daga cikin malama, al'umma bin anas kuma abin mama abin mamaki waɗannan wannan ambato su bayan ya taɓa karatu da gare su malamai suka ce su ma sun ruwaito wani abu na ilimi da gare shi kun ga wannan yake nuna cewa mutum ne wanda Allah ya masa basira sosai daga cikin <clears throat> ah, daga cikin wanda suka koyi karatu ya koyi karatu daga gare su wanda su kuma waɗannan bayan allah a ƙaran ɗinsa ne wanda su ma mafi yawanci su sun fi koyan karatu daga gare shi wato ɗalibansa kenan Kiwa duk da ɗalibansa ne amma kuma a ɓangaren shekaru wato shekarunsu kusan daidai ne an gane ko waɗancan za su iya ganin sun tsara shekaru wanda muke bayani amma waɗannan cewa ga shi sun yi rayuwa da shi a lokaci ɗaya shekarunsu ɗaya amma ne sun zo sun koyi karatu a wurin wato a tram wasu ma abokanansa ne akwai ire-iren su sufiyan ibn sa'id sauri akwai ire-iren su abdul malik ibn jirai akwai ire-iren su abdurrahman ibn al-auza'i akwai ire-iren su muhammad ibn Hassan hasan waɗannan ɗaliban al'imama malik bin anas amma kuma ta ɓangaren rayuwa sun yi rayuwa lokaci ɗaya kuma ta ɓangaren shekaru kusan shekarun da ɗaya ne akwai ire-iren su allai bin sa'ad akwai ire-iren su sufyan ibn uyayna da ire-iren su nafi ibn abi nu'aym akwai ire-iren su suleiman ibn mihran akwai ire-iren su ne a hamadan wato hamad bin zaid <coughs> da hamad ibn salam akwai ire-iren su abdullahi ibn mubarak wannan duka sun koyi karatu wajen alma malik bin anas duk da cewa a shekaru bambancin su kaɗan ne kuma abokanan juna ne sannan malamai sun ishara zuwa ga wasu daga cikin malamai waɗanda ya fi tasiri da su a rayuwarsa wato ya fi tasirantuwa da su a rayuwarsa da ɓangaren ilimi suka ce daga cikinsu akwai rabi'a ibn abi abdurrahman da muka ambata akwai abdurrahman ah, ibn hurmus akwai ja'far as-sadi akwai muhammad uh, ibn al akwai nafi maula ibn umar akwai muhammad ibn muslim bin shahadu az-zuhri imam malik bin anas duk da malaman suna da yawa sun kai adadin da muka faɗa amma waɗannan ya fi tasirantuwa da su wato ta ɓangaren <clears throat> iliminsu da yanayin koyarwarsu da yanayin maganarsu da dai sauran abin da ya shafi rayuwa sannan malamai suke cewa daga cikin waɗanda al malik bin anas ya karu su ta bangaren alqur'ani wanda ya koya daga gare su shine akwai nafi ibn abdurrahman ibn abi nu'aym nafi dan guda biyu ne. akwai nafi maula ibn umar nafi maula ibn umar ne wanda a silsilar sa zaka ga fa malikun an nafi an sayyibi wanda za mu yi bayani akan wannan silsilar. wanda wasu malamai da ya sa Imam Bukhari suna da ita sifratul zahabiyya ne wato sanadi ne wanda ta fi kowace ƙarfi zai da zance mafi inganci a babu wani sanadi da za a fi shi ya fi kowane sanadi ƙarfi a bangaren hadisi sai dai a ce a sanadin da ya fi ƙarfi a wannan sahabi ina fata an gani a wannan sahabi sanadin da ya fi ƙarfi misali ibn umar sai a ce sanada al-imam malik shi kuma daga nasir wala umar daga ibn umar da wasu suna cewa shafi daga malik malik daga nasir nasir kuma ibn umar haka abu huraira yana yana da nasa abu dinar an a'rad an abi huraira ina fatawa to shi yasa da sun inganci a babu wani sanadi da za a ce shi ne sisirtar zabiya kafa sai dai a ce bin nisbati da hada rawu a da hada sahabi a wajen wannan sahabi sanadin da shi karfi shine kaza to wannan nabi wanda ya karfi hadisi a wurin sa wancan naji'u na biyu wanda ya karfi alqur'ani a wurin sa shi kuma wancan naji'u daban yake da wannan shi na farko naji'u maula ibn umar shi na biyu nafi ibn abdurrahman wanda ake masa kunya da abu ruwai wanda warshu da qalun suka karɓi karatu da gare shi ina fata an gane za ku yi an ce warshu annafi ko qalun annafi wanda al-imamu shafi ya ishara yake cewa ta cikin shafiya yadda yake cewa kamirun durun sabatun لها شبع نصر فناوى فلولا سواد الجحد فرق وانزلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين min ashabi mutamassila sai yake cewa fa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi istara almadinata manzila wa qalu isa thumma usman warshuhu bi suhbati almadla to wannan nafi'u din shine wanda imam malik ya karbi karatu a wurin shi wannan yayi karatu wajen tabi'ai ina kartawa da ko yayi karatu wajen tabi'ai wasu malamai suka ce malaman sun kai guda 70 shi wannan kuma shi ne wanda imamu shafi ya ishara yayin da ya buɗe karatu zai baki ɗaya zai a alƙur'ani sai a ji ƙamshin turare yana fita a bakinsa yana buɗe karatu zai a alƙur'ani ba ma a alƙur'ani yana buɗe baki zai yi magana kawai sai a ji me sai a ji ƙamshin turare sai a sabi sabida ne kai ka buɗe baki za ka yi magana ake jin ƙamshin turare sai ce wata rana yana barci sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a bakinsa to tun daga wannan lokacin duk lokacin da ya buɗe baki zai magana sai a dinga jin me kamshin turare yana fita to a wurin sa ne al-Imam Malik aka ce ya karanta alqur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshen sannan ya koyi wasu ilmomi da suka shafi alqur'ani daga wannan nafi nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala idan Allah ya kai sati mai zuwa za mu bayani akan usulul manhajul maliki wato malikiya suna da wasu usul idan aka ce usul shine bangarori da suka abubuwa da suka gina wajen tantance mazhabar malikiya abubuwa da suka gina wajen tantance mazhabar malikiya za mu yi magana a kansu wato sannan usul da baki ɗaya sannan da maganganun da malamai suke a kan al'imam malik bin anas cewa shi wa ne da yaban da malamai suka masa duka za mu yi bayani a kan su insha Allah da kuma mu'allafatu littattafan da al'imam malik bin anas ya rubuta ya rubuta da littattafai masu ɗanbin yawa wanda duka za mu yi tsokaci a kan su insha Allah sati mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da mu fara albarka kuma ya sa ya zama na makbuli gare shi wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh